This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu hare assalamu alaikum barkanmu da yau laraba biyu ga watan satumba na shekarar da goma sha biyar ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da sahabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci sahabu a ba mu kanun labarai rundunar mayakan najeriya ta ce dakarunta sun kwace birnin gamborun gala daga hannun mayakan boko haram akalla mutane dubu biyu ne suka makale a tashar jiragen kasa a birnin budapest na hungary bayan da hukumomin kasar kwatsam suka tsaye da barin yan cirani ci gaba da tafiyar su a iraki kuma wasu yan bindiga saye da kayan soja ne suka kama wasu yan kasar turkiya su goma sha takwai a bagdazan babban birnin kasar to kanun labaran kenan to kamar yadda kuka ji a kanun labaran za ku cewa sojojin najeriya sun sake kwato garin gambarun gala don mun ji daɗi sosai ma idan sojojin najeriya yau sun tashi sun kwata mana mu gambarun gala idan kuma kuma a can jihar kano gwamnatin ce ta cin matsaya da wata kamfanin kasar china domin samar da hanyar dogo magana zirga-zirga ta al'umma babban magana ce da gwamnati kamata ta duba to za ku ji abin da za ta duba idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar nijar 'yan najeriya mazauna can ne da 'yan kasar ke ci gaba da faɗin albarkacin bakin su game da kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin tarayyar najeriya daɗi na goma bisa goma bisa ɗari na kai buhari mulki da allah yi kana muna ɗauke da shirin himma ba ta ragarago na bello habib galadanci amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai rundunar mayakan najeriya ta ce jiya talata dakarunta sun kwace birnin gamborun gala mai muhimmanci da ke kan iyakar kasar da kamaru daga hannun mayakan boko haram kakakin rundunar mayakan kasar wato na kasa kanal sani kuka sheka usman ya ga murya amurka jiyan cewa haɗin gwiwar sojojin kasa da sama ne suka gudanar da wannan aiki yace mayakan saman sun rufa musu ba ta wajen kai farmaki daga sama wadda ya baiwa sojojin ƙasa damar shiga wannan gari shugaban ƙasar muhammadu buhari wadda ya kama aiki ranar 29 ga watan mayu na bana a baya bayan nan ya baiwa dakarun ƙasar wa'adin wata uku su murkushe yan bindigar masu ikirarin musulunci kanal usman ya ce da sake kwace gamborun gala ya zama shaida cewa dakarun ƙasar za su iya cimma wannan wa'adi tare da samun haɗin kai daga makwabtan ƙasashen kamaru da chadi da jamhuriyar benin da niger kasashe da suka ba da gudumar sojoji a rundunar haɗin gwiwa da aka kafa kanal usman ya ce gamborun gala magama ce ta fuskar tattalin arziki kasashe da suke makwabtaka da najeriya sai dai babu wata kafa mai zaman kanta wacce ta gaskanta wannan ikirari da sojojin na najeriya suka yi muna da karin bayani ba labaran duniya akalla mutane dubu biyu ne a halin yanzu suka makale a tashar jiragen kasa a birnin budapest na hungary bayan da hukumomin kasar kwatsam suka tsaye da barin 'yanci rani da bakin haure su gaba da bulaguransu zuwa jamus da austria ba tare da sun sami visa da kungiyar tarayyar turai ba hukumomin kasar ranar litini suka fara barin bakin haure waɗanda suka yi makonni suna kwana a waje su shiga jiragen ƙasa kan hanyar su ba tare da duba takardun su ba amma sai kuma daga baya suka sauya su jiya talata matakin da ya sa dubai suka makale jami'an suka ce suna ƙoƙarin su mutunta dokokin tarayyar turai ne ƙasar Hogar ce babban mashigar da bakin haure suke bi domin shiga turai inda a bana kadai zuwa yanzu mutane 156 suka shiga kasar a ƙarƙashin dokokin tarayyar turai tilas bakin haure ne su nemi mafaka a zaman yan gudun hijira a kasa ta farko da suka fara isa saboda bisa ka'ida ana hungary daman barin bakin hauren ci gaba da tafiya zuwa kasashen australia da jamus amma a makon jiya jamus ta ce za ta kyale 'yan kasar syria su nemi izinin shiga kasar a zaman 'yan gudun hijira da zarar su kai ga bakin iyakokinta rashin amfani da dokokin bai daya ya jefa wasu bakin haure a tsaka mai wuya domin galibinsu ba su da takardun da suka ba ko kuɗin sayan tikitin jirgi a alhalin da ake ciki kuma an sami tsaiko a sana'o'i da ma zirga-zirga da jiragen kasa da suke safara tsakanin ingila da faransa cikin dare bayan da aka sami labarin cewa wasu bakin haure sun tsaya kan dogon a sabon lamarin dangane da rikicin bakin haure a turai a iraki wasu 'yan bindiga saye da kayan soja sun kama wasu 'yan turkiya su goma sha takwai yau a bagadaza babban birnin kasar wani kamfanin gine-gine da ake kira Nurul Insat wadda yake gina dandalin wasanni a unguwar Habibiyya da galibin mazauna wurin 'yan shiya ne da ke arewa maso gabashin bagadaza inda mutane suke da misalin karfe uku na asbahin yau ne yan bindigar suka kawo ma'aikatan bayan da suka fasa kofofi suka kwace makamai daga hannun masu gadi zuwa yanzu dai babu shaidar ko su wane ne yan bindigar da kuma dalilin su Firaministan Turkiyya Numan Kurtulmus ya ce hukumomin ƙasa suna tuntuɓar takwarorinsu da ke Iraki a bara mayakan sa kai na asis sun kama 'yan kasar turkiya 49 a ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin musul su kai garkuwa da su na tsawon wata uku kamin daga bisani su sake su kuma cikin waɗanda suka yi garkuwa da sun har da jami'an diflomasiyya da sojoji da kuma yara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc wani tsohon madugun 'yan tawaye a congo mai suna bosco intaganda mai inkiyar terminator a yau laraba ya ki amsa laifin ya aikata laifukan yaƙi a gaban kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi a fara shari'a a fara shari'arsa a zaman kotun a birnin heg masu gabatar da ƙara sun ce bannar da ƙungiyar 'yan tawaye da yake wa jagoranci wacce ake kira ucp a takaice ta yi a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tsakanin shekara ta 2002 da shekara ta uku duk yana kansa intaganda yana fuskantar tuhuma daban-daban har goma sha uku na laifuffukan yaƙi da suka hada da cin zarafin bil adama da kisa da fyaɗe da tilastawa yara aikin soja da kuma tilastawa jama'a barin muhallansu ana zargin cewa har haren da ƙungiyarsa ta kai a lardin ituri an nuna su musamman kan ƙabilun ladu da bira da nande ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin haɗa baki a wajen kitsa har haren tare da intaganga shine thomas lubanga wanda aka ɗaure shi shekaru goma sha hudu a gidan yari a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu bayan da aka same shi da laifin tilasta wa yara aikin soja haka hakan nan babban kotun tana binciken zargin da ake yi wa intaganda da mayakan sa kai da yake yi wa jagoranci so ka aikata a lardin kivu da kudu amma wannan baya cikin shari'ar da ake yi masa a halin yanzu nan. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon daga jihar borno inda wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko da rahoton da ke cewa sojojin najeriya sun sake kwato garin gambarin gala a jiya ne rundunar sojan najeriya kasa ta bada sanarwar cewa ta sake karbo garin gala daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram garin gala dai da ke kan iyaka da kasar kamaru fiye da shekara guda kenan waɗannan mahara da kyautan 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kaka gida a garin gala wanda a baya aka dinga samun rahotanni masu karo da juna yayin da bangaren sojan najeriya ke cewa babu wani gari ko kuma karamar hukuma da ke hannun 'ya'yan kungiyar boko haram sai dai 'ya'yan kungiyar boko a wancan lokacin sun ce su suke da iko da garin gala wanda wannan karon kuma daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan kasar kanar sani kuka sheka usman ya fitar da sanarwa wadda ake wa manema labaran cewa rundunar nasu ta sake karbo garin gamborin galan to ganin cewa wannan shine kusan karo na biyu da rundunar sojan ta bayyana wannan sanarwa karara na cewa ta karbo garin gamborin galan ko ya al'umman garin gamborin galan da yanzu haka suke gudun hijira a garin maiduguri suke ji sunana algoni lawan ni ne jami'in wasa labaru na karamar hukumar gara lakwal gaman don mun ji dadi sosai ma idan sojin najeriya yau sun tashi sun kwata mana bagarinmu gambarun gala don gambon gara nan ba karim gari ba ne babban gari ne ita ne cibiyar afirka gaba daya kayan da yana tashi daga can sinigambia har zuwa asiya har zuwa antica and antarctica ta wannan hanyar mu ne amma yau a yau an cire mu a gambon gara yau almost 25 of august yau shekara daya wayan sun suna chadi wayan sun suna cameroon wayan sun sun gudu sun je ba san ma wayan da suke ba amma daga baya ana ce ana kwace gambarun gala ana kwace nan amma jiya kam zahiri cewa mun ji shi defense spokesman nasu ya fita ya fara cewa an yi liberating gambarun gala to mun ji dadi sosai amma mun gode ma shi general tukur isu bubratai kamar akwai wani batu da aka yi baya su rundunar soja suka ce babu wani gari da ke hannun yan boko haram duk yana hannun sojojin najeriya eh. wannan karan kuma sun fito sun ce sun kwato garin gamborun gala ya kuke ji ne ah, last time sun ce gamborun gala da wezu gararuka sun kwace sojojin najeriya waya ba akwai dama joint task force najeriya cameroon niger chad suna nan protocol mutanen sun ce sojojin najeriya ba zo buga bangala ba suna dukuwa sun ce sun kwace har yanzu ba su kwace ba muna buga ma mutane wanda suna bu protocol su ce ina yaran suke eh sojin suke kasuwa ne harakan kasuwa kuma yana tafiya na ji daɗi da sojin najeriya sun kwato mana gambaru kuma allah ya ba su ikon kwato wasu yankuna da kuma su gama da mutane na lafiya mu je mu zauna a garin mu mu yi kasuwan mu mu yi noman mu kuma gambarun galabu gari ne wanda ya ji ciwo sosai ina kira ga gwamnatin tarayya ya tashi ya tallafa mana sosai in ba ka ba mun ji jiki sosai kwanakin baya ma an zo an kona kafin ma zo a karba mana gambaru an zo an kona mana kasuwa an kona mana gidajen mu to yanzu ganin cewa kuna nan a cikin garin maiduguri ya rayuwa take gare ku a nan kun baro garuruwan ku na asali kai mun bar garin mu muna shan wahala nan gashi babu abu yi babu komai muna bin garin mu a zuciya babu abin da muke yi sunana algoni baba lawan journalist daga gamborun gala kake ko eh daga gamborun gala mu da kake can kana karatu eh muna karatu okay to kana karatu a can yanzu kun baro can ka rabu da ka da sauran yan da kuke karatu a can ya kake ji ne yanzu kana nan a garin Maiduguri garin nan ta fita kan kuma ba daɗi barka ga ba komai da yunwa ba komai. To kana so koma can Gamboro tun da an ce an kwato garin ku? Eh ina so koma muna murna da an kwato garin Gamborun Gala muna gode wa sojojin Najeriya. Wasu al'umman garin Gamborun Gala kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sanarwar da rundunar sojan ta bayar na sake karɓo garin su da rundunar sojan ta ce ta yi daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. to allah kyauta a can jihar kano ko gwamnatin ce ta cima matsaya domin samar da layin dogo mai amfani da hasken wutar lantarki sai dai jama'an kasa da 'yan kasuwa da gwamnati su ne za su haɗa hannu domin samar da wannan gagarumin aiki ga dai mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton tuni dai gwamnatin ta kano har ma ta sanya hannu akan wata takardar yarjejeniyar fahimta tsakaninta da wani kamfanin kasar china domin tsara yadda aikin zai kasance kafin daga bisani a kai ga kulle yarjejeniyar aiwatar da aikin gadan-gadan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman gwamnan na Kano ya fayyace makasudin kirkiro da wannan aiki. Jihar Kano mun fi kowane yawa a Najeriya kuma Kano babban birni ne wanda ya fi kowane birni girma a arewa saboda haka magana zirga-zirga ta al'umma babban magana ce da gwamnati kamata ta duba. Yanzu zamani ya nuna cewa yawan motoci yawan babura wannan ba shi zai kawo zirga-zirga mai tsafta ba kuma musamman ma da yake yanzu an idanu na kan maganar kiwon lafiya yadda ake samun wato motoci masu yawa wadda suke gurbata iska ake shakatta ke shafar al'umma amma muhimmanci ma abu shine yadda mutane za su yi zirga-zirga a cikin sauki to saboda haka gwamnatin jihar kano ta ga ya kamata maganar sufuri tana ɗaya daga cikin abubuwa da ake gane babban birni wanda ya bunƙasa ne ko kuma wanda yake matsala ne kamar dai yadda aka saba gani a ƙasashen duniya irin wannan hanya ta sufuri ta dogara ne ka cokan akan hasken lantarki anya kuwa layin dogo na zamani mai amfani da lantarki ya dace a wannan lokaci ta la'akari da yadda kanan ke fama da kamfar wutar lantarki ita kanta maganar wato wutar lantarki a najeriya magana ce da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya alkawari a kai kuma daga hawansa kaga an fara samun ci gaba to kuma magana ta biyu shine a nan jihar kano kasan mu ma muna yin kirkiro wato wutar lantarki ta hanyar wato juya injinan wanda ruwa zai juya wato abin da ake kira hydro muna nan muna aiki akan tiga muna aiki akan calawa dam kuma makasudin wannan wuta shine a bata a nan jihar kano domin mu harkokin harkokinmu na ciniki masana'antu da matatan ta ruwa saboda haka wannan tsari da aka yi ai bikin magaji ba hannu magajiya dangane da adadin kuɗin da aikin zai lankwame kuwa dr abdullahi umar ganduje ya ce ba a kai ga nan ba domin kuwa yanzu ne ake tsare-tsaren taswirar aikin da kuma sassan da layin dogon zai ratsa a birni da kewayen kano abu ne wanda zai bukaci wato sa hannun gwamnatin tarayya ita kanta abu ne wanda zai shafi kuma maganar samo kuɗi yadda za a yi wannan aiki to amma alhamdulillah ka san magana ce ba wai magana ce ta ai wannan hanyar dogo ba domin kawai mutane su ji daɗi ba za a yi ta ne domin mutane su ji daɗi amma za su biya sai dai gwamnan na kano ya ce ba gwamnati ce za ta ɗauki gabarin kula da zirga-zirgar layin dogon ba bayan an kammala shi dole akwai haɗin gwiwa na 'yan kasuwa sosai sosai kamar yadda ka sani kuma manya-manyan 'yan kasuwa ma daga kasashen waje wanda suna harin kano dama abin da ya dame su shine zaman lafiya sun ga kuma zaman lafiya ya dawo jihar kano ya dawo najeriya saboda haka masu so a haɗa gwiwa da su allah ya yawa da su yanzu wanda suke zuwa domin a haɗa gwiwa da su a wannan wato babban aiki da ake so a yi na sufuri. dr abdullahi umar ganduje kenan gwamnan jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar nijar yan kasan ne da yan najeriya mazauna can ke ci gaba tofa albarkacin bakin su game da kwanaki ɗari na sabuwar gwamnatin tarayyar najeriya haruna mamman bako gare ka yanzu haka 'yan najeriya da ke zamne a wajen kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da cikon kwanaki 100 na tsalewar janar buhari mai ritaya a kan karagar mulkin kasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki a nahiyar afirka haka ma suna nuna gamsuwarsu yanda fargaba da kuma tsoro ya so makama masu rashin adalci ko da a fannin kasuwarci ne kamar wuraren sayar da man fetur kamar yadda waɗansu daga cikin 'yan najeriya da ke zamne a nan jamhuriyar nijar su yi mini ƙarin bayani mu ci gaba da mun ga an samu dangane da cika kwana ɗari da yi ko yanzu alhamdulillah domin mi an samu kama wa'annan mayan-mayan shugabanni wa'anda suke na bangaren boko haram da kuma tattalin da ya dawo na arziki akalla mun gani saboda ni na saya mai zuwa ne kai abalita amma a karon ga gidan mai nuzu an ka zuba min mai naira ɗari ka gani an samu ci gaba a lokacin da mun sai shi haɗari biyu kwanan baya da suka wuce kanin barayin shanu da sauran wasu abubuwa an kama suna na lauri abdullahi Mura. kuma abin da ya ci gaba na in ma ka kara can gaba zuwa gwada ba an ce wani wuri har saba'in ana sama shi ana sai da lita kaga an samu ci gaba dangane daga abin da ya biyo baya kenan to a hakan gama alhamdulillah za mu ci mun ga ci gaba ni da yau asar daɗi na goma bisa goma bisa ɗari na kai buhari mulki da Allah yi saboda mi saboda mu dai mu matahiya ne mu je kudu mu je arewa mu je ko ina mu je tashe tashe hankulan da ake yi akan rashin samun shugaba na kwarai mu ya damu da mu kasancewar Nijar da Najeriya dan jumma ne da dan jummai su ma yan Nijar din a nasu bangaren sun soma nuna gamsuwarsu game da cikon kwanaki ɗari na Buhari tare da bayyana irin nasarorin da suke ganin general din mai ritaya ya cimma yan kankanan kwanakin nan da yayi akan karagar mulki a irin ta farki. mulki na demokradiyya. sunana muhammadu sani musa wanda dangane da cika kwana ɗari na buhari mu dai sai mu ce alhamdulillahi tunda mun san najeriya a farko gwargwadon shekarunmu da kuma yanzu alhamdulillah in mun duba a fannonin da najeriya suke neman agaji ga shugabannin nan su misali kamar tsaro cin hanci da ayyukan yi to in kan lura aikin da ya yi ya lumka fiye da shekaru da sun kai suna aiki a bangaren tsaro mu kama mun san abin da kungiyar boko haram take yi a yanzu kuma sauyi wanga da ya yi yake sauya mutane sai kaga kowa ya bawa ya kai ba taba jin mai batawa ba ga radio to shi ma kaga wani ci gaba na mu yan nijar muna jin daɗi fara abin mu ma kanmu yana ba mu tsoro amma yanzu kaga mu ma mun ga sauyi haruna mamman bako birnin kwanni sashin hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 11 da minti 18 ga shirinmu na gaba himma ba ta tare da fatan kuna lafiya bello galadanci ne yake cewa assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a makon da ya wuce kun ji na fara hira da amina mai tsire wanda yake na amurka mun ci gaba da hira malam aminu ga tambaya shin yanzu ka zama miliyoniya gani yadda kake samun mutane da yawa suke sha'awa wannan tsire naka suke saya kuma suke cinyewa gaskiya akwai kuɗi a cikin sa magana ta gaskiya ba zan iya cewa akwai kudi kawai dan kusan yanzu eh. zan iya cewa ba zan iya aikin wani 9 to 5 ba magana ta gaskiya irin wanda mu muke shiga muke ma'aikatan gwamnati sai dan abin da aka lakata mana mai gaba a'a ba haka bane ka san kowa kuma da irin dama kuma gaskiya kusan zan iya cewa tun da ni din dama tun a can Najeriya ba ma'aikacin gwamnati ba ne. Eh. Kuma ni dama ɗan business ne to kuma a nan ɗin da na zo ne tunanin da aikin to kuma yanzu ba na jin zan iya aikin gaskiya ba zan iya wani 9 to 5 ba yanzu ko da mm. kuwa ina gani wa za a biya ni. To eh. uh, yanzu a rana sai ka sai da kamar tsinke nawa? A yanzu a rana ɗaya gaskiya za ka iya sai da in kana bukata za ka iya sai da na in misali baka so jikinka ba za ka iya sai da da na dubu biyu ne ma in kana bukata. Dala dubu biyu. kwarai da gaske za ka iya sayawa tabbas. jama dala dubu biyu naira dubu ɗari hudu da arba'in kenan. Daidai eh, in in kai ka zama ba za ka iya yi ba amma inda za ka yi hmm. za su kuma ba wai individual ba misali duka akwai irin kamar african restaurant da suke bukata haka hmm. wai irin african restaurant da suke sai da nama hmm. wai suke sai da abinci sorry to su ma sukan bukata a kai musu supply a nemi supply sannan kuma akwai za ka iya supply ɗinsa ma kai mailin ɗinsa zuwa wasu jihohin wato a aika sai ta saƙon yake da suna eh, kamar da ake aika wasiku na takarda kwarai kuwa ana mailin ɗinsa tunda akwai kamar wanda Pennsylvania aka makotan mu dai Virginia da sauransu wanda su ba za su iya maybe zuwa ba ko kuma dai wasu ma zai drive all the way from jihohin wasu kuma zai ce kawai kai mailin ɗansa. Ba zai lalace ba idan aka aika shi? baya lalacewa saboda za ka iya shi a cikin in kai frozen ɗinsa akwai foil akwai yadda dai za yi rafin ɗinsa eh. su ma kuma masu daukan UPS din amin ko kuma wannan post office ma ba masu UPS ba suna da waje da ake sa shi irin wannan din a mailin nan Yanzu mutane nawa ne suke aiki a ƙarƙashin ka? Yanzu dai kam akwai za a iya cewa kamar yanzu dai sofa dai ba su fi mutum irin spanish din nan kamar su uku ne kawai haka akwai kuma yan najeriya guda daya guda hudu to amma hmm. saboda akwai shirye-shiryen uh, samun kamar famanan location babba kuma to hmm. maybe in aka samu wannan din wato waje na iya samun saboda na shago na dindindin da za a ringa sai yawwa eh to in aka samu wannan din za a iya samun ma'aikata hmm. sama da haka gaskiya saboda ya zamanto din a rinka meet up din mutanen saboda it's not easy work dai gaskiya ka san sai zaka je ka samo shi ne yanda yake mm. ka zo kai zaka yi cotton din sa kai kuma kai stitching din sa yau wato it's not ba garamin aiki bane saboda haka dole sai kana bukatar mutane da yawa da za yi aiki a ƙarshe yanzu um, wace shawara za ka bai wa jama'a da duk suke sauraron mu wasu suna nan wasu suna turai wasu suna can nahiyar asiya wasu suna ƙasar larabawa wasu kuma suna yammacin afirka da ma nahiyar afirka baki daya akan yadda za su bunƙasa su miƙe su yau su zama wani abu kamar yadda kai kake taɓukawa a halin yanzu gaskiya to shine kam da inda mutum ya tsinci kansa wato musamman in yana da wani wato yana da wata me zan ce kamar talent kenan me ake ce kamar in yana da kowace irin ta da ya san mm. zai iya amfani da ita misali mm. ya ya samu kuɗi da ita mm. to a ko ina ya tsinci kansa ba ma a kasashen waje ba ko a Najeriya ne to kada ya kokarin tunanin yin wai aikin salari ko kuma aiki da gwamnati ko aiki da wani kamfani wato a ta jiran ofa kenan na wato a ta jiran ofa yawwa gaskiya ya yi amfani da wannan ɗin saboda gaskiya za ta ji masa ɗari bisa ɗari to shine ina ga kawai zan iya cewa dai a takaici shawara da zan iya ba a ko ina mutum ya samu kansa saboda ba lalle sai kai aiki da wani ba ina ganin you can make it ba you are safe mun gode a ah, haji aminu idan na ce himma ba ta garazo mun <laughs> ta madalla mun gode sosai ya haji aminu gode yawa eh. personal, personal. Personal. Personal, personal. Nigeria, a bai holi wa dalin, amarya kisi masu magana suka ce laifin daɗi babu shakka shirin da daɗi kuma tsire akwai daɗi a daidai wannan lokaci hira ta take karewa da shi malam aminu mai tsire sai kun makon insha Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin aminu mai tsire ni bella galadin ce daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar walwala alaikum riga da bari mu fara da sakon malam da dangote karasuwa daga jihar yobe wanda ya ce salamu alaikum voa hausa don allah ku faɗa wa gwamnatin jihar yobe ki gaggauta sa mana ranar zaben ƙananan hukumomi saboda su ne suke kusa da talakawa da fatan kirana ya kai kunnon da suka dace sai kuma sakon usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto wanda ya ce babu shakka sake kwato garin gamborin gala da ke jihar borno da sojojin operation zaman lafiya dole da ke yaƙi da boko haram suka yi a jiya talata wani abin ayaba ne da fatan allah ya ci gaba da baiwa sojojin najeriya kwarin gwiwa ragargaza 'yan boko haram a arewacin najeriya da ma najeriya baki ɗaya amin mu da 'yan najeriya muna goyon bayan salon mulkin shugaba muhammadu buhari domin ya kawo sauye-sauye da dama a najeriya sako daga hadiza matar mai kayan miya oja kwatas gombe shi kuma abubakar lawal gidan dan maye jirgaba cewa yi hakika mu 'yan najeriya muna godiya ga allah kuma muna jinjinawa sojin najeriya da suke samun nasara bisa yakin da suke yi da 'yan kungiyar boko haram allah muna roƙonka ka ƙara murƙushe 'yan boko haram da su da magoya bayan su amin sai kuma sakon sani muhammad cindo unguwar karufin ma da a baucin tarayyar najeriya wanda ya ce kwana ɗari na mulkin babu buhari ya fi shekara goma sha shida na mulkin pdp ganin yadda wutar lantarki ta samu farashin man fetur ya sauka wa uba matsalar tsaro shi ma sai godiya fata na dai shine Allah ya taimake shi amin shi ma Muhammad Babangida ji Gasho cewa ya kwana ɗari da Muhammadu Buhari zai yi akan mulki hakika ya kai a jinjina masa saboda ya fara sa kasar a turbar ci gaba haka shi ma comrade hafiz sani murabus a tajar garki jigawa cewa ya yi jinjina ga mulkin babu buhari dangane da kwato garin gamboru ta hanyar jagorancin sojojin najeriya bisa kyakkyawar tarba da shugabancin buhari ya basu saɓanin shugabancin baya da ake cire kuɗin da sunan siyo makamai sai a kashe to yanzu an canza kuma muna fatan za a sa wannan wato gamborin gala a cikin ci gaban da aka samu a cikin kwana ɗari na mulkin babu hari. daga ƙarshe sai sakon mansur almugumel wanda ya ce salamu alaikum murya amurka ba shakka shugaba buhari ya yi rawar gani wajen daidaita al'amura a najeriya cikin kwanaki ɗarin da zai yi a kargan mulki kamar man fetur wutar lantarki da kuma harkar tsaro da fatan gwamnonin da suka shiga sa suka ci zaɓe su ma za su yi koyi da shi. Domin da laka ga labarai amma a takaice. rundunar mayakan najeriya ta ce jiya talata dakarunta sun kwace birnin gamborun gala mai muhimmanci da kan iyakar kasar da kamaru daga hannun mayakan boko haram akalla mutane dubu biyu ne a halin yanzu suka makale a tashar jiragen kasa birnin budapest na hungary bayan da hukumomin kasar kwatsam suka tsaye da barin yanci rani ko bakin haure su ci gaba da su zuwa kasar jamus da austria ba tare da sun samu visa daga kungiyar tarayyar turai ba a iraki kuma wasu 'yan bindiga saye da kayan soja sun kama wasu 'yan turkiya su goma sha takwas yau a bagadaza babban birnin kasar shugabannin mulkin soja a kasar thailand da 'yan sandan kasar suna cewa sun samu ci gaba sosai a binciken harin bam da aka kai a wani wurin ibada cikin watan jiya har mutane ashirin suka halaka wasu ɗari da ashirin kuma suka jikkata da dama daga cikin su 'yan yawon bude ido hukumomin kasar suna zancen wato zancen wani ɗan kasar waje da aka kama kan iyakar kasar da cambodia runar sandan kasar ta ce sakamakon auna hoton yatsun hannu kan wata kwalba da a ta kunshi nakiyoyi da aka samu cikin wani daki da suka kai wa sumamai ranar asabar da ta wuce ya tabbatar cewa wannan mutum yana da hannu walau shi ya kwashe bama baman daga cikin dakin ko kuma shi ne ya kai makaman a yankin wurin ibadar da ake kira irwan in ji laftanar janar farawud ta bunsiri hakanan kuma hukumomin ƙasar suka ci gaba da cewa babban baturin 'yan sandan ya yi wannan bayanin ne a jawabin da ya ta mahukuntan ƙasar soja suka yi da tsakar rana agogon thailand da aka yi yada kan duka tashoshin yada labarai to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyya ga jama'ar garin tagina na rasuwan sarkin garin alhaji shamsuddin muhammadu allah ya ji kansa da rahama yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sahabu imam aliyu da ya taimaka wajen gudanar da shirin da julie gresham wadda ta bada umarni da fama da na'ura wato injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya skip ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da kasancewa da sashen hausa domin sauraron yau da gobe sai an ku.